Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau talata bakwai ga watan Yuni na shekarar 2022 Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar fili da kanin labarai. Jiya litinin hukumi a jihar Ondo ta Najeriya na gudanar da bincike kan kowane ne ke da alhakin kai mummunan hari da aka kai kan majami'ar Katolika. sojojin ukraine da na rasha suna gubza faramin fada kan titunan serbia donetsk a jiya litinin inda kowane bangare ke iko da kusan rabin birnin mai masana'antu a gabashin ukraine haka kuma za a ji cewa masana sha'anin tsaro sun fara gargaɗin shugabannin kasashen afirka ta yamma akan buƙatar janye takunkumin da aka kaba wa ƙasar mali bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa kungiyar mambobin katolika a najeriya ta buƙaci hukumomi su zakulo da kuma hukunta waɗanda suka kashe masu ibada a majami'ar st francis da ke o a jihar ondo muna da bashin rai muna da bakin ciki da wannan abin da ya faru mutane sun je su yi ibada a cikin church sai a ja kakkashe su a tsarin doka na najeriya ta nuna tsaro na rayukan mutane da tattalin arzikin mutane yana hannun gwamnati ne an samu rabuwar kawuna a tsakanin shugabannin jam'iyyar apc mai mulkin najeriya da hakan ya kawo na ga zaben fidda gwanin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar fati muhammadu buhari gwamnoni tabbatar da mutumin da ya ci a bashi zaɓensa a tabbatar da mutum da ya zamanto zai iya fitarwa mutane a wuta domin wannan zaɓen cikin gida ne akwai zaɓen gama gari kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sokko take gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Jiya litinin hukumomi a jihar Onda ta Najeriya na gudanar da bincike akan kowa ne ne ke da alhakin kai mummunan harin da aka kai kan majami'ar Katolika. Ba a dai san takamaimai adadin waɗanda suka mutu a harin na ranar Lahadi da ta gabata ba a majami'ar Katolika ta San Francis ba. Mai magana da yawon ofishin gwamnatin jihar Ondo ya shaida kamfanin dillancin labaran Faransa cewa 'yan bindiga sun kashe mutane 21 kamfan dillancin labaran reuters ya ambato wani likita a ondo yana cewa adadin waɗanda suka mutum ya kai hamsin asibitoci sun yi jinyar mutanen da suka jikkata a harin yayin da masu aikin sa kai suka kaddamar da aikin karɓar jini don taimaka waɗanda suka jikkata gwamnan ondo rotimi okeredolu ya sha alwashin mayar da martani kan harin tare da bayar da umarnin sassauta tutoci domin karrama waɗanda abin ya shafa. Maharan sun kai harin ne a daidai lokacin da masu ibada ke taruwa a ranar Lahadin ta gabata, inda suka yi amfani da bindigogi da kuma ababen fashewa. Sojojin Ukraine da na Rasha sun gabza ƙaramin fada a kan titunan Severodonetsk a jiya Litinin, inda kowane bangare ke iko da kusan rabin birnin mai masana'antu a gabashin Ukraine. Da alama adadin sojojin Rasha sun wuce na Ukraine. amma shugaba vladimir zelensky ya ce sojojin ukraine suna da kowace irin dama don samun iko imanin nasa ya zo ne bayan da gwamnan yankin luhansk savi haidai ya nuna cewa ukraine ta yi ƙasa a gwiwa haidai ya ce masu tsaron bayanmu sun yi nasarar kai farmaki na wani ɗan lokaci sun kwato kusan rabin garin amma yanzu lamarin ya ɗan ƙara dagule mana Sergei Donetsk ne makasudin manufar Rasha ta mamaye yankin gabashin Donbass Shi ne birni mafi girma da ke hannun Ukraine a lardin Luhansk. Bangarorin biyu sun yi kirarin cewa sun yi barna sosai wa junansu. Masana sha'anin tsaro sun fara gargaɗin shugabannin kasashen Afirka ta yamma akan buƙatar janye takunkumin da aka kakaba wa ƙasar Mali bayan juyin mulkin da ya hamɓar da shugaba Ibrahim Bubakar Keita. ci gaba da zartar da hukunci akan kasar ta mali na iya mayar da hannun agogo baya a yaƙi da ta'addanci a yankin sahel yayin da tuni matakin ya fara gasa wa talakawa ukuba kamar yadda za a ji a wannan tattaunawar da sulaiman barma ya yi da mai nazari akan sha'anin tsaro abdulrahman alkasim ita ƙasar malin duk da rashin ladabin da take nunawa ga ƙasashen ga ƙungiyoyin da ma ƙasashe makwabta to gaskiya ta kai inda ya kamata a tausaya mata a tausaya ma al'umma ta saboda ka a azabci al'umma saboda jiji da kai na hukumominta yau kana ga bisa bayanai na sirri wanda suka tabbata wanda za a gabatar da su a majalisar ɗinkin duniya sha uku ga wanga watan ƙasa a arewacin kasa hukumomin kasa ba su kula kashi goma cikin ɗari tsakiyar ƙasa abin suke kula da shi kashi 21 gwamnatin ƙasa ke kula da shi kenan ita kasa ta kama hanya ta tarwacewa ta lalacewa kuma roshewarta kuma zai shahi kuma sauran kasashen duk da take iyaka da su kenan saboda haka a ba da dama wa'annan takukuman a janye su kuma a gidda ya sharuɗa masu mahimmanci wanda ƙasar ɗau'an wa karhan a tilasta ta ta girmama ta idan ba haka ba gaskiya akwai matsaloli kwarai wanda dalla an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu kungiyar mambobin katolika a najeriya ta buƙaci hukumomi su zakulo da kuma hukunta waɗanda suka kashe masu ibada a majami'ar st francis da ke o a jihar ondo a ranar lahadin da ta gabata wakiliyarmu zainab babaji na ɗauke da ƙarin bayani Ƙungiyar mambobin ɗarikar Katolika a Najeriya ta buƙaci hukumomi da su zakulo su kuma hukunta waɗanda suka kashe masu ibada a majami'ar St. Francis da ke Owo a jihar Ondo. Shugaban ɗaukacin mambobin Katolika a Najeriya Henry Yunkwap a taron manema labarai da ya yi a Jos fadar jihar Filatu ya bayyana rashin jin daɗinsa da yadda aka kashe waɗanda ba su ji ba ba su gani ba yayin da suke yin ibada a ranar Lahadi. Muna da bashin raye muna da bakin ciki da wannan abin da ya faru. Mutane sun je su yi ibada a cikin coci. sai a ja Kakashe su a tsarin doka na najeriya ta nuna tsaro na rayukan mutane da tattalin arzikin mutane yana hannun gwamnati ne to mun gan wannan kuma abubuwan yana tafiya ba karewa mun gan kuma kamar gwamnati ba su yi nazari kan sare irin wayanan abubuwan da suke faruwa a kasar mu Najeriya ba shi yasa mu mun faɗa cewa ba wai a dinga faɗa cewa unknown gunmen ba san su ba a'a an san su mana saboda haka ya kamata a sa sarau kuma a yi kokari a kama wayanda suka yi eh, wannan hargizin nan ina kira ga yan wana ga gabaki daya cewa sarau ba za a bari a hannun gwamnati kawai ba kowa ya tashi a yi saron wurin ibada a yi saron gidajenmu a yi tsaron koyina da yana A wata sanarwa da ya aike wa manema labarai shugaban majami'ar ekuwa ta ƙasa da ƙasa, Rabaran Stephen Fanya Baba, wanda ya nuna damuwarsa kan yadda kashe-kashe ke neman zama jiki a Najeriya, ya buƙaci hukumomi su yi kyakkyawan bincike kan kisan na masu ibada a Oho. Rabaran Fanya Baba ya ce Najeriya da ke da mabambantan addinai da ƙabilu dole ta yi duk mai yiwuwa wajen hana wargajewar al'ummarta. ya yi misali da kasar somaliya da ke da addini kabila yare da al'ada kusan iri guda duk da haka yaƙi tsakanin dangi ya hana ta samun zaman lafiya tun shekara ta 2991 Shugaban na ekuwa ya buƙaci Krista da su dukufa ga addu'o'i yayin da ya kuma roƙi gwamnati ta ƙarfafa matakan tsaro a ƙasar. Ita ma kungiyar gwamnonin jihohin Arewa a wata sanarwa da sanya hannun shugabanta kuma gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya ce kisan ya nuna karara yadda ɓata gari ke neman haddasa gaba da ƙiyayya tsakanin mabiya addinai a Najeriya. Kungiyar gwamnonin na Arewa ta kuma buƙaci jami'an tsaro su yi duk mai yiwuwa wajen kamo waɗanda suka kashe masu ibadan da kuma masu goyon bayansu don su fuskanci hukunci da zai zamo izina ga sauran masu aikata barna da haddasa rikici a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gasar fili ya da labaran duniya kashi na biyu. Sojoji biyu ne a kashe jiya litinin a yakin da suke yi da mayakan M23 a gabashin Congo in ji rundunar sojojin jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Tashin hankalin na baya bayan na a cikin wani da rikicin da ya barke 'yan makonnin da suka gabata. wanda kuma ya haifar da rashin jituwar diflomasiyya da Rwanda. 'Yan tawaye sun yi lugudan wuta akan wani sansanin soja a arewacin Kivu, inda suka kashe sojoji biyu tare da raunata biyar. Kongo dai na zargin kasar da ke makwabtaka da kasar da goyon bayan kungiyar M23, wanda Rwanda ta musanta. Wannan faɗan ya biyo bayan farmaki da wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne daga kungiyar 'yan tawaye sai kai a wani ƙauye da ke makwabtaka da lardin Ituri a ranar Lahadin da ta gabata, wanda ya kashe akalla mutane goma sha takwas in ji majiyoyin cikin gida. Mayakan da ake da tun 'yan kungiyar Allied Democratic Force ADF ne sun kashe mazauna garin tare da kona gidaje a Otomebere. in ji wani ganau da wani basarakin yankin da kuma wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yankin rundunar sojin najeriya da ke arewa maso gabas ta shirinta na operation haɗin kai ta ce ta daƙile wani hari da mayakan kungiyar boko haram suka kai ga matafiya akan hanyar maiduguri zuwa da maturu bayan da suka samu bayanai rundunar da ta samu nasarar kwace wasu manyan motoci da wasu makamai na mayakan kamar yadda kwamandan rundunar operation haɗin kai Major General Christopher Musa ya shida wakilin Haruna Dauda. eh tsakanin minok ne da jakana eh, da safe abinda suke sai su samu inda hanya bai da kyau inda mutane ba za su iya motoci ba za su iya wucewa da sauri ba sai su zo su tare eh, akwai ramukan da muka da muka muka bude inda ba za su iya wucewa ba amma sun samu sai suka fito kan hanya da gontro guda hudu amma da sauri sauri muka samu information muka aika yaron mu jirgi ya tashi sojoji kuma na kasa suka bi sun zo da gontros guda hudu dukkan su gontrok da mun gamar da su daya mun gamar da shi kurmus uku kuma mun kama suna tare da mu da bindigogin su da komai su duk yana wurin mu yanzu sannan dama sun tare bus suka kwashi waɗansu duk muka kama muka karɓi mutanen sun shiga mota kowa ya wuce lafiya a cikin motocin da sun samu trailer trailer kasan trailer don su ɗan parking so suka same su suka banka ma eh, eh, abin nan kai din wuta to amma duk mun kawo wata tanka din mu da fire service suka zo suka kakkashe duk a gaida haruna dauda daga karshe a yau talata ne sarki philip na belgium ya fara wata ziyara mai cike da tarihi a jamhuriyar demokaradiyyar Kwango a yankin da kakanninsa suka zalunta yayin da tashe-tashen hankula ke ƙara tashi a gabashin ƙasar. Ziyarar kwanaki shida bisa gayyatar da shugaba Pelis Takashedi ya yi masa na da muhimmiyar ma'ana mai karfi wadda ke zuwa shekaru biyu bayan Philip ya bayyana wa shugaban kongo na damarsa kan raunin da mulkin mallaka ya haddasa. Ziyarar wadda ita ce ta farko da sarkin ya kai jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo tun bayan hawan sakaragar mulki a shekarar 2013. an ba shi damar yin sulhu bayan ta'addanci da saurin cin zarafi da aka yi ƙarƙashin mulkin mallaka na belgium tun da farko an shirya gudanar da ziyarar ne a watan yunin shekarar 2020 don bikin cika shekaru sittin da samun 'yancin kai na jamhuriyar demokaradiyyar congo amma an mai da shi zuwa shekarar 2022 saboda barkewar annobar coronavirus A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An samu rabuwar kawuna a tsakanin shugabannin jami'ar APC mai mulkin Najeriya da hakan ya kawo tarnaki ga zaben fidda gwanin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar. yayin da shugaban jam'iyyar abdullahi adamu ke cewa sanata ahmad lawan ne gwanin da aka canka sauran shugabannin jam'iyyar na cewa ba da su aka ɗau matsayar ba daga abuja ga rahoton da Nasiru Adamu ma'il hikaya ya aiko mana wannan dambarwa ta kai ga gwamnonin arewa na apc suka gana da shugaba buhari wanda ya ce san bai canki wani daga 'yan takarar ba don haka a tafi a gudanar da zaɓe kowa ya iya lansa ya wanke gwamnonin dai da suka ce sun zaɓi tikitin jam'iyyar ya koma kudu sun samu mara baya daga akasarin 'yan kwamitin gudanarwa na jam'iyyar duk da haka wasu daga 'yan kwamitin irin su dattuwa ali kumo na cewa koma yaya aka juya maganar gwanin na nan turan gini ina so mutane su gane mulki allah yake bayarwa allah ya riga ya zabi waye zai zama shugaban ƙasar najeriya allah ya riga ya zaɓi waye zai zama ɗan takarar jam'iyyar apc mu dai sai dai mu yi namu kawai mu bar wa allah nasa shahararren dan jam'iyyar da kuma kamfen din shugaban Muhammadu Buhari wato injiniya magaji Muhammad Yaya ya buƙaci jam'iyyar ta guje wa dalilan da suka sa PDP ta faɗi zaɓe a 2015. Shugabanni da kan Abdullahi Adamu shugaban fati Muhammadu Buhari gwamnoni ku tabbatar da mutumin da ya ci a bashi zaɓensa a tabbatar da mutum da ya zamanto zai iya fitarwa mutane kitse a wuta domin wannan zaɓen cikin gida ne akwai zaɓen gama gari domin PDP ita ce babbar jam'iyya ta hamayya jiya ta zaɓo Alhaji Atiku Abubakar sun yi zaɓi ba zaɓin tumun dare ba sun yi adalci wajen zaɓensu muna fata APC su tabbatar da haka in har ba su tabbatar da haka ba ina tabbatar musu ko rantsuwa zan iya yi abin da ya faru da PDP a 2014 zai iya faruwa da APC a 2023 Masanin harkokin siyasa Dr. Abubakar Kari ya ce batun daidaitawa ga tsaye da dan takara ya kure wa APC. Sasanta kuma ko consensus a zaben fidda gwani ni ina gaba mai yiwuwa ba ne. Alƙalami ya riga ya bushe ko kuma lokaci ya riga ya kure. Tunda abinda da dokar zaɓe take magana shine ba za a iya samun wannan maslaha ko consensus ba sai duka 'yan takarar da aka wanke akan cewa za su yi takara su rubuta a rubuta cewa sun janye ma wani kuma ba na tsammani haka zai yi daga nan din zuwa lokacin da za a yi wannan zaɓe ba na tsammanin duka 'yan takarar nan za su iya janyo mutum ɗaya. Maganan kuma ina wannan ɗan takara zai fito. Hakan ma za a iya cewa akwai haske kwarai da gaske. Domin mafi yarin rinjayen gwamnonin Arewa sun fito a rubuce da wata matsaya jam'iyyar ta bar wa sashen kudancin ƙasar nan wannan mukami kuma ana ganin ita wannan matsaya dai ita ce abinda shugaba muhammadu buhari ya tsaya a kanta a baya-bayan nan saboda haka bana tsammani a wani dan takara daga arewa wanda zai iya kai labari a zaben fidda gwani da za a yi a talatan nan za a jira a talatar nan a ga wanda zai zama gwanin na apc wanda zai iya zama wa imma na gwamnoni ko kuma na masu faɗi tashin wanzuwa a madafun iko nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya A gaida Nasiru Adamu Hikaya yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Wato dai ba su kake ka yaudar kanka ba. Wato a kan harka ta jam'iyya ina so in tabbatar maka duk wani gwamna a gari shine shugaban wannan jam'iyya. kuma idan babu inda ba a anointing a ce kotu mu dai muna ganin cewa ya kamata mu goya wani baya. Is more natural a ce wato daga liman sai na ibi mai girma mataimakin gwamna ba irin biyayyar da bai masa ba kuma ina ganin ya kamata ku a saka alheri da alheri jama'a ku da wannan lokaci muna fatan mun sami ku kalau a wani sabon shiri na tsaka mai wuya yayin da uwar jam'iyya ta apc ta ƙasa baki daya a najeriya take kokarin warware matsalar da take fuskanta na neman wanda zai tsaya mata takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa na 2023 kura tana ci gaba da tashi a wasu jihohin najeriya musamman arewacin najeriya inda wasu gwamnoni kamar na kano da na kaduna suka nada mutanen da suke son su gaje su To a can Kano ko ya ake daukan wannan ne? Sunana Alhaji Kabiru BBC da Ala shugaban kungiyar magoya baya mai girma Sadaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau. Wannan jam'iyya ta APC wadda mu ne muka kafa ta da gumin mu muka sadaukar da jam'iyyun mu aka kafa jam'iyyar nan mai girma Saddauna constitution din jam'iyyar ma da shi aka zauna akai amma aka wayi gari ba mu da makoma jira ake ma ai mana hisabi duk da irin gudunmuwar da muka bar wanda kowa ya sani a jihar Kano Malam yana da dimbin magoya baya amma jira ake lokaci yayi a mana wulakanci a tabar da malam a nuna mana mu isa ba kuma wannan jam'iyya da muka koma ta NNPP duk mutumin Kano ina so in tabbatar ma kafin malam ya hukunci sai da ɗan Kano gaba ɗaya ta tsaya a siyasance kowa yana jira ya ji makomar mai girma sardauna domin makomarsa ita ce makoma al'ummar jihar kano sunana abdullahi mai kana zara mataimaki na musamman ga gwamnan kano abdullahi umar ganduji akan harkokin a labarai wannan guguwar ta taso dama in dai siyasa lokaci ya matso haka ne za ka ta ganin fice-fice irin wannan wannan daga nan ya koma na wannan daga nan ya koma na kuma duk bukata ce amma a karshe za a zo a haɗu su duk wanda suke fita din rai ne ya ɓaci za zo a haɗu in alal a tafi tare dama siyasa gishirin ta kenan haka za mu ci zaɓe da yardar Allah. haka ne to a cikin wannan kashi na biyu na muhawarar da mahmud ibrahim kuli wakilin mana kanan ya shirya mana tsakanin tsohon kakakin majalisar dokokin kanan wato wannan rabar kabir alhassan rurum wanda kuma dan majalisar tarayya ne da ke wakilta karo din da kuma tsohon bakonmu a wannan shiri na tsaka mai kuma sakataren jam'iyyar apc a kanan alhaji ibrahim zakari sarina yau za mu duba abubuwa da dama da suka shafi ita siyasar kanan da kuma wannan nadin da shi ganduje ya yi na farko me yasa shi gwamna ganduje ya nace cewa sai mataimakinsa nasiru yusuf gawuna ne tare da murtala gali za su gaje shi in ya gama mulkin nasa kuma yaya mutane suke ji game da mutanen da ke kwarara suna ficewa daga cikin jam'iyyar apc a sanadin hakan suna tafiya wasu jam'iyyu tun ba na kwankwasa ba sannan ya su mutanen kano din na apc suke kallon ita jam'iyyar ta kwankwaso duk wannan suna cikin abubuwan da za mu kuji an tabo a cikin wannan shiri na yau na tsaka mai ruwa da mahmud ibrahim kwari ya shirya mana malamai bismillah wani abu mamaki kana babban sakataren jam'iyya kana cewa kuma ana magana za a barwa wani kujera eh, wai aikin naku na jam'iyya an barwa gwamna kenan misali bayan magajinsa da aka ce ya zaba har ma sauran kujeru shi ke fayyacewa zai wato in dai ba su kake ka yaudar kanka ba wato a kan harka ta jam'iyya ina so in tabbatar maka duk wani gwamna a gari shine shugaban wannan jam'iyya kuma idan babu inda ba a anointin a ce kotu mu dai muna ganin cewa ya kamata mu goya wani baya idan mai girma gwamna ya zo ya yi anointin din wani wanda yake ya yi kuma al'umma ba sa son wannan mutumin to waɗannan al'umma suna da dama su canza zuwa abin da suke so. To canjin yana canzuwa? Yana canzuwa kwarai kuwa. Na son gaya maka ko shi mai girma gwamna a wancan karan ai ta yi kwankwaso ba shi yake so ya tsaya takarar gwamna ba amma da al'umma suka yi hunkuro dolen dolen sa ya haƙura ya ba shi takara kuma ga ka'ida ya kamata ka gane cewa uh, is more natural a ce wato daga liman sai na ibi. Ah, mai girma mataimakin gwamna ba irin biyayyar da bai masa ba kuma ina ganin ya kamata ku a saka alheri da alheri kamar kuna kuma kuna shakkun watakila iyawar shi rirrib kenan kuma a jam'iyyance misali ba maganan iyawa ko iya ina son tabbatar maka ina son tabbatar maka ko shugaban kasa aka ce ko za a ba rirrib ni goyi baya kuma zai iya rikewa amma babbar magana shine akwai mutane da yawa waɗanda sun cancanta din kuma kamar yanzu aka zo aka ce ga waɗanda suka cancanta yanzu mai girma dipiti gamna yana dipiti gamna ka ɗauko wani ka zo ka ce ko ka cire shi za ka ga ga ka'ida ga yadda mutuntaka take ai ya kamata a ce ko wanda yake mataimaki ne tun da yake gwamna ya matsa shi ma mataimaki ya matsa kuma wannan abin da shi mai girman gwamna ya wato ba wani abu bane in banda wato karamci da ya nuna. Right Honorable eh, Kabiru Alassar wani sai bayanan da ka yi da kuma wanda shi uh, sakataren jam'iyya yi sai suka fito da tunanin cewa kamar matsuwa da yin takara ne ya dame ka a harkar siyasan nan ba wai kamar lalle a tsaya a hidimta wa mutane ba misali uh, da watakila da so wani zai ci da so kake kawai aiwa a taimakawa jam'iyya da baka fita ba tunda ga bayanin da yake cewa to kamar yadda ni na faɗa na yi takara ta na farko ba ne na bayyana na ina so na fito ba al'ummar kano ta kudu da kuma sauran masoya na jihar kano ga baki daya su suka nema a fito a yi wannan takara a nema a hannun allah kuma a nema a hannun al'umma wadda kamar yadda ka sani ni tun da na taso a rayuwa ta tafiya ta al'umma ce tafiya ta sadaukar da kai ce ko in samu ko ba in samu ba duk abin da al'umma na suka ce dunduma a ciki dan dunduma a ciki amma idan naga an ɗauko layin da za a tauye su a wulakanta su a mai da su bayan baya ya zama wajibi a matsayina na dan gwagwarmaya kuma na mai aikin al'umma na ɗauki matakin da nake ganin nan tsare mutuncin kaina da na al'umma ta amma magana da ake magana da ake wani rabul su ma kansu yanzu shi sakatare yake magana inda ka je din ma ba kar gwamna aka baka ba kuma ba ta ai dama alhamdulillah ai na fita ne domin na farko dai nuna masu cewa na san abin da nake na san daga na fito na san kuma ina ni kuma nuna masu cewa abubuwan da aka yi abubuwan da aka yi abubuwan da aka yi ya sa al'umma ta ba su ji daɗi ba kuma dole ne in yi wani mataki wadda ko 'yan baya ma da zama izina a gare su domin babu wani tsari da za a fito da shi idan ka kullum ana kokarin a maida al'umma ka ba ya kamata lalle lalle ka yin kura ba dan kanmu na yanzu ba domin ma yan bayan mu amma shi abin da agitation kuma nema bai zama bai zama bai zama laifi ba abin da sakatare yake faɗa cewa da mutumin kunci da na takai da na gwarzo da na sa duk ɗaya ne su ba sa so ku kawo musu wannan gaskiya ne wannan ne yasa a Kano ta Arewa kusan ba na ifi goyon baya duk da a lokacin Murtala yana takarar gwamna in kaga abin da aka yi mu a bici in ga abin da aka yi mu a tsanyawa in ga abin da ake mu a kunci saboda al'ummar kano cancanta da kuma adalci shine a zuciyarsu to idan haka ne me yasa kuka ga cewa sai kano ta kudi ta yi saboda adalci saboda zamantakewa ta tare saboda tsarin mulki na ƙasa bai yarda kullum a dinga danna wani yanki akan wani ba wannan ba na abu ne sabo ba wannan zakar sarina me yasa kuka zaɓa danne bangaren kano ta kudu ne ne Tunda yanzu magana ake shekara 22 ana demokradiyya ba ta gwamnan nan ba kuma ita ce ma shiya da tafi kowace girma a najeriya tana da ƙananan hukumi goma sha shida gaskiya ne wato ba wai maganar dannewa ba ne wato komai kai ke idan ka duba lokacin da shi mai girma dr rabi kwankwaso ya zo ai firamare suka yi Eh, me ya faru me ya faru kawai dai tun da yake wanda ya ci zaɓe shi ne ya ci zaɓe aka ce dr rabi musa kunkusa shi ne ya ci primary shi daga central yake babu yadda za a yi aka ɗauko wanda ya zama na biyu shi ne dr abdullahi ganduje ya zama shi ne eh, running mate in ka duba za ka ga yanayin da aka to akan maganan 2023 eh, ai su ne dai suka tsaya takarar ba wani aka canza ba da shi kwankwaso da shi ganduje su ne dai suka tsaya takarar dai domin su ne a kai kuma ba su gama tenuwa ɗinsu ta biyu ba in ka duba 2023 da aka kada mu shi mai girma sardauna shi 2003 hmm. za ka ga mai girma sardauna shi daga central yake kuma ya ɗauko wani daga kudu da ya ɗauka shi ne mataimaki kaga wato ko yanayi ne ikansa yanzu da aka to shi mai girma Ah, kadimul islam ya riga ya gama a dinsa kuma wanda yake santar wanda yake santar kuma shine mataimakin to me ya hana ku ballin natural me yasa ba ku baiwa ita Kano ta kudin mataimaki ba idan haka ya kuka dauka wurin da ya gama gwamna shekara takwas kuma aka bashi mataimaki ba ba wato ko in ka duba yanda tsarin yake wato lissafin wani abun na siyasa wato ba ya huce maganan ko shiya ko kuma me yasa ba a ba wani ba isa ba wani masalahar jam'iyyar apc ake dubawa masalahar ta nuna cewa lalle kam in an bayar a central to a yanayin apc wane ne kuma idan ka sa shi mataimaki wannan wato bambance-bambancen ra'ayi da shauransu ya zo ya zama guda daya. kamar cewa shi in aka saka kabiru alasarin misali ba za a samu wannan yanayin bikin? ta in ka duba za ka ga cewa ko ba wai maganan eh, kabiru alasarin ne magana ba magana ce ta stakeholders cewa yaya lissafin zai tafi daidai yadda lissafin zai tafi daidai shine eh, ka ba wa Eh, shi mai girma deputy gwamna eh, takarar gwamna to a cikin jam'iyya kuma waye wanda in ka bayar wato in ka bayar lissafin zai tafi maka daidai cewa eh, A lalle apc one family ce shine dalilin da yasa aka kawo garo kenan ba wai an ɗauko garo don ya fito daga kano ta kudu ko kano ta arewa ko kano ta tsakiya ba sam idan ka ce zaka dinga irin wannan lissafin kullum zaka dinga yin kuskure makaddara an bawa kabiru alasar kujerar mataimakin gwamnatin da bai samu gwamna ba kamar yadda bayani ya gabata mm. wancan lissafi kenan ya ya karkace kenan ba maganar karkacewa bane wato kullum na so ka dauke maganar shiya shiya a'a mu dauka cewa akan dan adam ta kadai da cancanta din a barzancin shiya din to ai wato ko an bar kari eh, tilan tubani ina so in tabbatar maka da cewa babu wanda ya ce ko da right honorable ya bar jam'iyya ba wanda ya ce ko ba za a bashi takara a apc ba ba wanda ya ce a'a ba a son sa o kawai magana ce ta an shawarta shi mai girma gwamna a shawarar da ibaya ya ce ko shi yana ganin mataimakinsa ya zo ya gaje shi wannan shi shine ra'ayinsa to a gaishe ku to idan Allah ya kai mu rana to mun da zamu mu ci gaba da duba wannan matsalolin siyasar na Najeriya din kuma zamu kasance a nan kanan inda zamu ji shin ya mutanen kano suna da karfin imanin cewa shi gawuna idan ya gaji ganduje zai yi rawa gani bayan da aka je yana cewa duk abin da ganduje yi daga nan zai dora sannan kuma ya ita jam'iyyar ta apc ta kano za ta yi da ficewar manya-manyan mutane irin su ibrahim shekarau da shi rurum da su su kawo samaila da dai sauransu to duk zamu ji wannan allah ya kai rana wato yanzu dai a madadin su baki namu ne yau tsohon shugaba ko kakakin majalisar duk To masu sauraro a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku sai mun haɗa mu na hantsi.